kantin kwari. kofi nake so, ni ya sari ce. Wa ka haɗo mun da wancan da yake da wancan dukkan tarkato ka Ke ba luwayata. jefar waye ba ɗaukar mushi waya ta yi ba bakin ku ɗaya za ki ce wani in saka mata jaka ni ma za ka ɗaura min satan ne saboda na tona asirin sakarci irin naka ke ni kike cewa sakarai idan ka sake kamare ne sai na je na nemi gidan ku na tsinka ma uwar kamare ko ruwan ba maza kura ta fito da musa ta fito to Allah ya ba ku rasa da musa kuma ta danne ta ta kwata da karfi ba Alhamdulillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru? Zakata ce kuma kuɗi ne a ciki. Dubu ɗari hudu ne da hamsin. Sai kuma wayoyi na da za su kai kimanin dubu saba'in a ciki. sarauniya me yasa kika zaɓi sata kan koshi sana'a ba ni na zaɓi sata sata ce ta zaɓe ni za ka taɓa rauniya ina waya ta da kika ɗauka sai ki dama ɗora min sata da kika yi a rayuwar ki sata uban kowa ma yana yi gwamnati ma tana yi dan kin ja mana rabon mu har ta mutu ba za ta yi satan da iyayenku suka yi ba fatan biki ai ku an sace min ni ba ba a haka da ni dan haka a rufe min kofar nan ko ce ta miƙo jakarta kawai a cajo ga ta nan nadia gaskiya kina kunyata duk inda muka je sai kin yi sata ban kaɗa fulan nan ki duba min sarƙa ta tukunna. Haka babu sarƙa. Babu. Wallahi an ta Khadija na sai da girman Allah. Wallahi ban ɗauka miki ba wallahi Allah. Barauniya.